Kamar dai yadda muka sani, samari suna yawan wato buri ko kuma son yin aure, musamman ma idan suka samu kyakkyawar budurwa kuma 'yar hila. Sai dai kuma a nasu ɓangaren 'yan matan, hankalinsu ya fara karkata zuwa ga dattawan mutane fiye da samari a bisa wasu dalilai. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku dalilai kwara shidda da ke sa 'yan mata auren dattawa a maimakon samari sa'annansu. Ga dalili na farko. shi ne dattako. Kasancewar samari sukan yi aure ne ba tare da sun mallaki cikakken hankalinsu ba, a wannan lokaci akan samu tangarɗoɗi da dama wanda yakan zamanto dalilin da ke sawa auren ya zamanto na kama muketa A wannan lokaci dai zamantakewa tsakanin saurayi da budurwa bayan sun yi aure takan kasance mafi matsanancin wahala fiye da yadda za a kwatanta ta da zamantakewa da dattawa. Dattawa su ne mutanen da suka ga suka ga yau, suka san mutunci da kuma darajar aure. Saboda haka, suna yin amfani da gaskiya a cikin kalamansu, sannan kuma sukan nuna wato dattako tare da ɗaukar girma a cikin zamantakewar rayuwarsu da amarya idan sun aure ta. Wannan shine dalilin da ya sa ‘yan mata suka fi mayar da hankali wajen auren dattawan mutane fiye da sa'annansu. Abu na biyu kuwa shine. wato gudun yaudara. Mafi yawancin dattawa ba a san su da yaudara ba, kasancewar su ma sun kasance suna da ‘ya'ya da jikoki, saboda haka ba girmansu ba ne ba a same su da yin yaudara. Mafi yawancin samari matasa kuwa sukan yi aure bisa manufofi daban-daban. Za a ga cewa wani saurayin ma kawai auren sha'awa ne yi, daga zaran ya yi auren, ya ci gaba da mu'amala da shi har ya samu gamsuwa. tun daga wannan lokacin zai fara jin cewa mi ma zai yi da auren me yasa ma yayi yi auren sai a lokacin tunaninsa ya fara canzawa wanda hakan yana taimakawa wajen samun yaudara har wa yau kuma wani lokaci samari ba su da ƙarfin tattalin aljihu da zaran tanadin su ya ƙare bayan an ɗaura aure hakan yana sa su dan fara baya-baya da lamarin auren wanda ka sa su yi wa auren rukunsa sakainar kashi sai dai kuma a nasu bangaren su dattawa kasancewar sun ga sun ga yau babu daren da su gani ba sakamakon haka idan sun auri budurwa sukan kalle ta ne a matsayin wata 'yar karkanuwar yarinya da za su ci gaba da rayuwa da ita cikin lallashi da lallamawa tare da yi mata uzuri bisa dukkan abubuwan da za ta yi na kuskure a ganin su wannan yarinta ce saboda haka suna yi mata hukunci mafi sauki da zai sanya ba da ba zai sanya ta ta shiga cikin damuwa ko matsanancin hali a cikin wannan yanayi ba saɓanin su samari ta yadda da an yi musu laifi ko yaya ne za su ɗauki tsatstsauran mataki da kuma hukunci a kan hakan wannan shi ne dalili na biyu sai kuma dalili na uku iya lallaɓawa kowa ya riga ya san cewa abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutsen dala da rimi ba zai iya hango shi ba sakamakon haka ne ya sa samari 'yan mata suka gano cewa auren samari ba ya ɗauke da lallaɓawa kamar yadda ya kamata sai dai kuma yana ɗauke da shauƙi da kuma yanayi na soyayya ita kuma soyayya bata kasance tana ɗorewa sosai a cikin zamantakewar aure ba sai dai kuma abin da ya fi biyowa baya bayan an yi zamantakewar soyayyar ta marmari shine zaman haƙuri a nan kuma idan aka yi la'akari da yanayin yadda dattawa ke zama da matansu idan sun aure su musamman ma idan sun auri ƙananan yara sukan bi da zamantakewar ne ta hanyar lallaɓawa. Komai za su yi shi ne cikin la'akari, ba tare da sun tsawwala ko sun uzura wa amaren nasu ba. Saboda haka 'yan mata sai suka gano cewa duk budurwar da take buƙatar a lallaɓa ta a gidan aurenta ba abin da ya fiye mata face ta auri dattijo. Sai kuma dalilinmu na gaba wato dalili na hudu. Dalili na hudu kuwa shine haƙurin zama da mace. Kasancewar kowa ya san yadda samari suka kasance 'yan kama mu keta a rayuwar aure, ba za a iya kwatanta su da yadda iyaye maza wato dattawa ke riƙon aure ba, kasancewar su iyaye maza sun riga sun gaje sun gaiwa a duniyar aure sun kuma san komai. Saboda haka a wannan fannin babu wani ja, kowa ya sani ya kuma yarda cewa dattawa sun fi wato matasa haƙurin zaman aure, ma'ana haƙurin zama da mace. Kasancewar su dattawa ba kamar namiji mai ƙarancin shekaru ba ne wajen juriya da haƙurin zama da mace. Wannan ya sa ƙananan mata suka fi sha'awar su auri dattawa. Aurensu ya fi ɗorewa. Sai kuma abu na gaba wato dalili na biyar shine abin duniya. Shin me kake tunani abin duniya ya zama a wannan zamanin a yanzu? Abin duniya dai ya kasance ginshikin kowace nasara a rayuwarmu ta wannan zamanin, ba kamar irin rayuwar mutanen da ba. A yanzu dai mata mafi yawancinsu hankalinsu ya fi karkata wurin abin duniya. Idan dai har ka zo kana da abin duniya, to ba su kallon kai waye, daga ina ka fito, meye asalinka da kuma duk wani abu da ya kamata a kalla a tattare da kai. Kamar misali, idan mutum ya zo yana da shekara saba'in da hudu, ya zo da tanfatsetsiyar mota mai huci wadda ake ganin da an ganta an ga naira. Sai kuma aka samu wani matashi ɗan wanka wanda ya sha gayunsa wanda bai wuce kimanin shekaru ashirin da biyar ba. Suka fara takarar neman aure a wurin wata yarinya, sai ya kasance kuma shi wannan saurayin ba ya da abin hannunsa, ɗan buga-buga ne. To mafi yawanci 'yan matan ko da a cikin zuciyarsu sun ji suna son yara 'yan kwalesa amma a fuska sukan bayyana soyayyarsu ne ga wanda suka san cewa idan sun shiga gidansu akwai lashi. Saboda haka idan dattijo ya zo da maƙudan kuɗaɗe a hannunsa yana neman aure, ba sa'an wani matashin saurayi mai jini a jika ba ne ba, ko da yana da 'yan kuɗi in dai kuɗin nasa ba su fi na dattijan ba. Mafi yawancin wannan zamanin namu kuwa in dai ba an bar wa mutum kuɗin ya gada ba ne ba, ko kuma Allah ya yi margamtagatar da wata ƙofa da zai shiga wato ya kwashi albarkacin albarkaci to za ka ga cewa mafi yawancin samari suna yin aure ba tare da sun zamanto hamshakan masu kuɗi ba So kuma dattawa sun riga sun taka duk wannan mataki a can a baya sun wuce shi yanzu kuma suna kan matakin cin dukiya da kuma gajiyar arzikinsu saboda haka za ka ga matasa ba su faye zuwa da arziki wurin neman aurensu ba domin matakinsu ba kai da lokacin da za su taka wannan wato matakin na arziki ko da masu jinin arzikin ne. Su kuma dattawan suna kan gajiyarsu ne. Don haka idan sun zo da kuɗi sai ka ga gabaki ɗaya sun ɗimauta yarinya. Ta manta da ƙananan shekarunta da kuma tazarar shekarun da ke tsakaninta da wanda za ta aura ɗin. Nan take sai ka ga a cikin gidan su yarinyar an fara zancen Alhaji shi ne za a baiwa wance, ita kuma tana zumuɗi ta samu shantalelan angonta. Wannan su ne dalilan da suka fi kawo cikas a takarar neman aure tsakanin samari da 'yan mata. Sai kuma abu na shidda shi ne kariya. A mafi yawancin lokuta idan ka ga an samu yarinya ya son kowa ƙin wanda ya rasa, an manna mata wani dattijo mai baki cike da goro. Idan ka bibiya za ka samu cewa ruwa ba ya sami banza. Shin a tunaninka menene dalilin da zai kawo haka ɗin? Tana iya yiwa wannan yarinya ta yi rashin jin da ta gagari iyayenta ma watakila ko kuma ta yi abubuwa a gaban iyayen nata wanda suka fidda ta daga cikin rigar mutuncinta na ‘ya mace. Sakamakon haka sai mutane da dama wanda suka kasance masu jini a jika su riƙa ƙyamatar aurenta saboda ganin duniyancin da ta yi ko kuma ta tafka wani abin kunya. Saboda haka sai ya zamanto an rasa samun wani saurayi matashi mai jini a jika da zai iya daurewa ya zo ya aure ta. Sai ana cikin haka kuma idan an samu wani dattijo wanda ake ganin za a iya kara mai ita saboda wato yawancin shekarunsa yana iya ganin cewa shi ma zai iya aurenta kasancewar idan zai kalli budurwa a wannan shekarun nasa ya ce ya aure ta abin zai yi mishi wahala amma ita wannan kasancewar tana da wata 'yar tangarda zai iya amfani da wannan dama sai ya ce ya tsinci da mai akala, sai ya aure ta wannan shine dalili na shida shin a ganin ku wani dalili ne yafi wani dacewa da dalilin da ke sa 'yan mata su auri dattawa ko kuma kuna da wasu dalilai da ban lissafo ba a cikin wannan karatun namu